mun tsara da me da me kike so in kama ki tsara ba babu kawai ni buri na kai din nan dai ka kula min da kanka ka mallaka min idanunka ba na so ka gani kuma ban so a ganka kar ka ji kar ka gani ni ne ni ya zama dole in zama makawa kuma in zama kurma saboda irin waɗannan farin da kike mun haka kina zuciya min ido ai ba zai ma yi a ce na kalli nan na kalli nan na kalli nan ai irin wannan kallon sunansa sai ma ranar